بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقد جرت سنة الله سبحانه في كلكه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه ويشتد غضبه فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة قال عبد الله بن مسعود ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بهلاكها ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابنه يجامز امرأة فقال مهلا يا بني فسرع الأب عن سريره فانقطع نخاؤه وأسقطت امرأته وقيل له هكذا قد لي لا يكون في جنسك حبر أبدا وقص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث قصائص أحدها القتل فيه بأشنع القتلات وحيث خففه جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتقريبه عن وطنه سنة الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزنا رأفة في دينه بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم فإنه سبحانه من رأفته بهم ورحمته بهم شرع لهم هذه العقوبة فهو أرحم منكم ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والكاذب وشارب الخمر فقلوبهم ترحم الزانية أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم والواقع شاهد بذلك فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأراذل وفي النفوس أقوى الدواء إليه والمشارك فيه كثير وأكثر أسبابه الإشك والقلوب مجبولة إلى رحمة العاشق وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة وإن كانت السورة المعشوقة محرمة عليه ولا يستنكر هذا الأمر وهو مستقر عندما شاء الله من أشباه الأنعام ولقد هكي لنا من ذلك شيء كثير أكثره الناكس الأقول كالخدام والنساء وأيضا فإن هذا ذنب غالب ما يقع مع التراضي من الجانبين ولا يقع فيه من الأدوان والظلم والاكتساب ما ينفر النفوس منه وفيها شهوة غالبة الله فتصور ذلك لنفسها فيقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد وهذا كله من ضعف الإيمان وكمال الإيمان أن يقوم به قوة يقيم بها أمر الله ورحمة يرحم بها المهدود فيكون موافقا لربه تعالى في أمره ورحمته الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين فلا يكون في قلوة بحيث لا يراهما أحد وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة سادوا wannan مسلاتي misalin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau uku ga watan almuharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1441 wanda kuma yake daidai da uh, uku ko uku ga watan tara miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'ala ad-dawa'i shafi wallafar babban malamin nan mashhuri الشيخ الإمام العلامة أبو عبد الله شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى wannan shine darasin mu na 122 a cikin wannan littafi a jerin darussan mu kuma wannan shine 298 kafin mu fara karatu akwai tambaya guda uku zamu ansa akwai tambayar da yawanci mutane sukan sukan yi tambaya a ta shi ne abinda ya shafi hukuncin yin bismillah a makewayi musamman wurin fara arwala sai kuma ansa sallama ga mutumin da yake cikin makewayi yawancin mutane suna yin tambaya akan wannan ambatan Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta wa musulmi mumini ya ambaci Allah a cikin kowane yanayi yake allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim haka ne ya tabbata a sayi muslim hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ambatan Allah a kowane yanayin sa kowane yanayi da yake ciki mutumin da yake cikin kewaye malamai sun yi saɓani dangane da ambatan Allahnsa zai ambaci Allah ko ba zai ambaci Allah ba kamar in ya ci shawa zai iya cewa alhamdulillah alhali yana kewaye ko ba zai faɗa ba yawa daga cikin magabata suna ganin babu komai zai iya faɗar alhamdulillah ko da yana kewaye wannan an ruwaito wannan daga ibrahim annaka'i ibrahim ibn zid annaka'i da muhammad ibn sirin da amir ibn shirahbil al-sha'bi da imamu malik ibn anas da wasu daga cikin magabata wanda suke ganin babu laifi la ba'as an tambayi imam malik ya ce la ba'ata babu laifi mutum ya ambaci Allah saboda magana ce mai kyau Allah ce ilaihi ya sa'adu kalimu tayyib saboda haka suka ce ya Allah ya sa'adu ilai yayin da zai gode wa Allah a lokacin Allah zai ɗaukaka wannan godiyar tashi zuwa wajensa saboda haka wasu daga cikin malamai suna ganin babu komai kuma sannan ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni cewa idan mutum zai ya je kewaye idan da kala ahadukumul khala falyakul اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث idan ɗayanku ya shiga makewayi ya ce ya Allah ina neman tsarinka daga shaidanu mazansu da matansu ka ce to a nan an ce iza da khala idan ya shiga wanda an san alkhala a wancan lokacin da ake wannan magana ko waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace su a lokacin babu ba ba ba ba mutane ba sa gina masai ba sa gina makewaye a gidajensu sai da afta bayan gari to kaga yana nufin aka shigo aka zo gurin da za a tsuguna a faɗa to daga baya ya zama na ana kewaye wurin kama ruwa ya zama na ana keɓance shi a gine shi a yi masa katanga wanda wannan hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna hadhihi al-hushusha muhtadara yana nuna kenan kewayayen guri saboda ka a gurin wasu malamai da khala anan yana nufin ka iso wajen da zaka yi zaka biya bukatarka tunda a lokacin babu wani guri za a ce an shiga ko an fita idan kuma an dauka kewayayen guri ne to sai zama da khala ka shiga ko kuma zaka shiga kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa idza qumtum ila salati فاغسلوا وجوهكم أي إذا أردتم القيام idan kun yi nufin tashin ba wai sai kun riga kun gama tashin sannan ku yi za ku yi sallah to ku yi kaza idza salla ahadukum فليجعل بين يديه شيئا إذا صلى أحدكم إذا أراد أن يسلي wasu daga cikin malamai suna cewa makaruhi ne idan ya kasance ya shiga gurin da yake da najasa ya ambaci Allah suna cewa makaruhi ne roƙi wannan daga afa ibn abi rabah ibn abbas da wasu daga cikin magabata to amma a yanzu za mu ga gurare da dama ko wannan kewaye na zamani ya sha bambam da wanda aka sani a baya kusan najasa ba a nan take zama ba yayin da wani abu na da ya sauka a gurin za a yi floshin ɗinsa ya bi ruwa ya tafi rariya sauraka gurin ba nan ne najasa take zama ba a saɓanin da yadda gurin yake nan ne gurin zaman najasar sauraka zai zama akwai bambanci tsakanin gurin da najasa take kwanciya take zama da kuma gurin da najasar ba nan take zaune ba wani banɗaki na zamani aka ba wani ma sai ya kwana a ciki lafiya lau kuma don abin da zai ji wani ya fi ɗakin da yawa daga cikin wasu mutane ga an kashe miliyoyi a banɗaki miliyoyi saura kaga irin wannan ɗakin suna ne cewa banɗaki amma najasar ba a nan suke zaune ba tana fita ne to kaga ba za a ce an hana ambatan Allah ba saboda a ce saboda najasa babu najasa a gurin a ra'ayi halin magana da ta jaye shine mutumin da zai alwala zai iya ambatan Allah domin ambatan Allah yana iya kasancewa da harshe yana iya kasancewa da zuci to idan ma ba zai yiwu da harshen ba to za mutum zai iya faɗar zai Allah da zuciyarsa ballanta na ba da harshen zai yiwu musamman ma a wuraren da suke irin banɗakunanmu na yanzu waɗanda ba a nan ne najasa take zama ba ba haka dan mutum ya shiga zai alwala zai iya bismillah lokacin da zai alwala babu komai a cikin yin haka amma dangane da ansa sallama ga mutumin da yake kewaye da yadda yake cikin biyan bukatarsa ba a sanya ansa sallama a daidai lokacin akwai hadisin abul jahm wanda yana cikin sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi wa sallama an masa sallama yana bauli sai da yayi taimama sannan ya ansa sallama sai da ya gaba bawalin sai ya taimama sannan ya ansa sallama wanda wanda ya sa malamai suka ce yana da kyau ko mustahabbi ne mutum ya ambaci Allah a lokacin da yake cikin tsarki domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi assalam assalam sunan Allah ne za ka ba na son ambaci sunan Allah ba tare da ina cikin tsarki ba saura ka yadda mutum yake cikin biyan sa aka yi masa sallama to ya ƙura sai ya fito sai ya ansa sallama ba daga cikin banɗaki ya ansa sallama ba wanda ya sha bamban da maganar da muke yi ta alwala za ka yi alwala ka ambaci sunan Allah ko wani abu a cikin banɗaki sai tambayar ta uku game da yake cewa a wasu ƙasashe da suke amfani da da silla wato wato coins yana magana cewa akwai waɗanda su sana'ar su suna buƙatar wannan silalluka za ka kowane lokaci za su buƙace su to sai kasance an samu wasu wanda suke sana'ar sai da silalluka za su tattara silalluka in kana so sai ka zo ka ba su dukulallen kuɗi takarda su kuma su baka silallukan amma za a ƙara maka ko za ka ƙara akan abin da za a baka wato idan za ka bayar da dubu ɗaya za a baka ɗari tara ne ko 950 a baka silalla 950 kai kuma ka ba da takarda ta 1000 saboda suna bukatar ana buƙatar silallukan shi ne yake tambayar hukuncin wannan wannan haramun ne bai halatta ba don abin da ya zan canjin kuɗi da kuɗi ne kuɗi da kuɗi masu daraja ɗaya bai halatta a samu tafazul a tsakaninsu darajar su ɗaya to dole ne a daidaita su ko da tsoho da sabo ne ko da silalla ne da takarda tunda valo ɗinsu guda ɗaya ne ƙimarsu ɗaya ce ƙimarsu guda ce za ka babu babu baya halatta a canza wannan da wannan kamar waɗanda suke canzar sababbin kuɗi da tsofaffi sai ka ba da tsofaffin kuɗi a baka sababbi amma za ka ƙara a kan abin da za a baka ka ba da dubu ɗaya a baka ɗari tara ko ka ba da dubu ɗaya da ɗari biyu a baka dubu ɗaya wannan haramun ne ba ya halatta haka duk wani abin da yake abu ɗaya ne kima ce guda to ba ya halatta ita faduri tsakaninsu wajen canji tunda a kowace shira'iya duk abu ɗaya ne duk abu ɗaya ake saya da su yadda za ka ba da wannan ka saya haka wannan za ka ba da shi da haka wannan mu'amalar ko wannan kasuwancin da suke yi bai halatta ba malam yana ci gaba da gaya mana irin ila da take cikin sabon Allah subhanahu wata'ala musamman manya-manyan kaba'ira musamman manya-manyan laifuffuka waɗanda suke jawo wa mutane fushin Allah subhanahu wata'ala wanda yinsu yake jawo wa mutane musiba yake jawo Allah subhanahu wata'ala ya cire albarkatunsa daga rayuwar jama'a to yana mana magana akan zina da irin barnar da zina take haifarwa cikin rayuwar al'umma yayin da zina ta mamaye cikin al'umma ya zama da ba a ɗauke ta a bakin komai ba to alama ce cewa fushin Allah subhanahu wata'ala yana kusa ya sauka akan wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci zina cikin alamomin tashin alkiyama yawaita zinace zinace to shine mala yake mana magana akan wannan da irin musibar da take tattare da wato watsuwar zinace zinace a cikin al'umma mala yake wa qajjarat sunnatu llahi subhanahu wa ta'ala fi khalqihi annahu 'inda zuhuri az yaghdabu llahu subhanahu wa yashtaddu غضبه fala budda an yu'athira ghadabuhu fil ardi uqubatan mala yace sunnar Allah ta riga ta gudana a cikin halittarsa yayin da zina ta bayyana to Allah kuma zai yi fushi kuma fushinsa zai tsananta kuma babu makawa wannan fushin nata sai yayi tasirin haifar da ukuba a bayan ƙasa wato alamar fushin Allah subhanahu wata'ala shine hukumar Allah ta sauka a inda ake wannan saban da ya jawo ubangiji subhanahu wata'ala ya fushi to tana daga cikin abin da suke jawo fushin Allah subhanahu wata'ala a cikin al'umma yayin da ta yawaita aka kuma rasa samu masu tsawatarwa aka bar hanyoyin yaduwar nadin suka yi ta yawaita aka daure musu wato aka goyi bayan su aka daure musu gindi to a daidai wannan lokacin kuma fushin Allah zai sauka a bayan ƙasa a cikin wannan al'umma su ta ganin hukuma iri-iri suna kokawa kuma suna cewa ta ina an na haza ta ina wannan ta ina wannan ya faru gare mu tare da cewa su suka jawo wa kansu ruwan min inda an ku ko kuka jawo wa kanku shi ne abinda mala yake cewa قال عبد الله بن مسعود ما ظهر الربا ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بإهلاكها عبد الله بن مسعود yake cewa riba da zina ba su bayyana cikin wata al'umma ba face Allah ya ba da izinin halakar da wannan al'umma Wani asar na abdullahi dan mas'ud ibnu abid duniya ya fitar da shi a cikin littafinsa al'uqubat haka na Alimamu Sabari a cikin tafsirinsa jami'ul bayan abdullahi dan abbas yana wannan magana cewa duk sanda zina da riba suka bayyana a cikin jama'a abinda ake nufi da bayyana wasu suka zama ruwan dare har ba a ɗauka wani abin a zo a gani ba ne ko ma har zama abin kwalliya manya da yara kowa yana yi to babu shakka wani alama ce ta cewa halakar ubangiji subhanahu wata'ala na kusa da wani al'umma halaka a nan ba wai ana nufin halakarwa irin wacce aka yi ada da samudawa ba ta Allah subhanahu wata'ala ya babbace wannan al'ummar gaba daya ya kawar da ita daga bayan kasa a'a ta wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa wasallama Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wa wasallama alkawarin cewa ba zai halakar da wannan al'umma halakarwa ta gaba daya ba amma ubangiji subhanahu wata'ala na iya jarrabar wani sashi na wannan al'umma da wasu basifu iri-iri da wasu bala'ai iri-iri ubangiji ya jarrabe su da fari ya jarrabe su da tashi-tashen hankula ya jarrabe su da cututtuka iri-iri hanyoyin jarrabar ubangiji subhanahu wata'ala ga bayansa suna nan da yawa wanda dukkaninsu alama ce ta fushin Allah subhanahu wata'ala ga bayansa duk abin da muke gani yana faruwa a kasashen musulmi da ƙasar mu kanmu ba wani abu bane illa alamar fushin Allah subhanahu wata'ala wasu ba sa so ana faɗar haka kuma wani shine hakikanin al'amari duk kuma abin da za mu yi na mu cawo kan matsalar mu in ba mu gyara tsakaninmu da Allah ba to matsalar ba za ta samu ba za ta samu saukin ta ba mu gyara tsakaninmu da Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya iya mana abin da ya fi ƙarfinmu wani abin da da muke ta zaton ba zai iya ba zai ba a samu maganinsa ba idan muka koma ga Allah subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala ala kulli shay'in qadir babu abin da ya fi ƙarfinsa babu abin da yake gagararsa da abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya so shi yake wakana Baka kyautata alaƙa tsakanin bawa da ubangijinsa shine zaman lafiyarsa A da bawa ya ci zai bijire wa Allah zai zai yi masa taurin kai to ubangiji subhanahu wataala yana da hanyoyin kama shi da yawa wa ba ya juno da rabbika illa hu haka kowane bangare na halittun ubangiji subhanahu wataala suna iya zama rundunar Allah ce da zai yaki mai masa taurin kai da ita da haka anan abdullahi dan abbas yana maganar halakarwa ba alhalakul am ba ba halakarwa ta gaba ɗaya ba ba ubangiji wata ala ya saukar da wata musiba da za ta addabi mutane a yi ta ainihin wayo wayo ana ta ganin bala'i iri-iri kuma ba komai ba ne illa wannan abin da ya faru yake faruwa cikin mutane na cin riba da zinace-zinace da yau ka duba rayuwar mu a yau riba ta zama hanyar kasuwanci ce hanyar neman abinci wani magani yake yi kamar ana takurawa mutane an gida ba su dama su cire ba gwamnati ta fitar da kudaden da za ta bayar da shi bashi wasu malamai sun dage cewa akwai riba ba za a karba ba a halin gashi waɗanda ba musulmi suna ta karba suna morar kudin gwamnati amma mu musulmi mun ki karba don haka kullum tattalin arzikinmu yake yin baya muke ta ci baya su kuma suna ta ƙara gaba za haka dole ne a dawo a samu sababbin fatawoyi wanda za su halatta cewa a je a karɓi riba babu matsala musamman ma idan ribar ta gwamnati ce ba ta individuals ba wannan gwamnati ce za ta baka ribar don haka babu komai ana iya karɓa wasu ce a in ta zan to ba matsala mai yawan ce ke da matsala za ta akulun riba a za'afan mu za'afa an ce ai sai ta ninninku ne take zama matsala tare da cewa Allah cewa ya yi wallazi na amanu taqullaha wa zaru ma baqiya ma baqiya min riba me ba baqiya duk yadda ya saura ko mun kankantar sa ma baqiya shine mai yawa ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa illa taf'alu fa adanu bi harbin min Allah wa rasulih lati in kuka ku dena to ku sani Allah yana shirinta muku yaki shi da manzansa waye zai yaki da Allah da manzansa ya kai labari babu shi saboda haka sai ya kasance hanyoyin da ake neman kuɗi da su sun zama su ne hanyar da Allah ce ya yi fushi da mai yinsu ba ya son mai yin wannan kuma Allah zai bice albarka zai yaƙi ma mai wannan abu saboda haka rayuwar ɗan adam a yau fito na fito ce da Allah fito na fito ki da Allah to kuma wanda duk ce zai fito na fito da rabbus samawati wal ard mai sama mai ƙasa komai nasiyatu la kulluha bi yadihi وما من دابة في الأرض إلا وهو آخذ بناسيتها kowane mai tafiya bayan kasa Allah ke rike da makwarkwadarsa a hannun ubangiji muke sai da ya juya sai da ya juya an san annasiya shine gaban kai makwarkwada yayin da <coughs> yayin da aka rike wa mutum ko gashin wani gurin aka riƙe wa mutum to ba da ba za a sarrafa shi ba ya shiga hannu sai da aka yi da shi to ubangiji shi yake riƙe da bakwar kwaɗa wani halitta da yake bayan ƙasa shi ne abinda nan abdullahi dan abbas abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa halaka ce ubangiji subhanahu wata'ala zai yi ga waɗanda ah, ga lokacin da riba da zina suka bayyana a cikin wani gari <laughs> قال ورأى بعض أحبار بني إسرائيل isra'ila له يغامز امرأة فقال مهلا يا بني فصرع العب عن سريره فانقطع نخاؤه وأسقطت امرأته وقيل له هكذا قد, هكذا قد ابتليه لا يكون في جنسك حبر أبدا ولا نفتكي الله بار الركن دا أكيس رويتو لك بنو إسرائيل wanda annabi yake cewa haddithu an bani isra'ila wala haraj ku ba da labarin abubuwan da suka faru a cikin banu isra'ila babu laifi cikin irin abin da ake ruwaitowa daga banu isra'ila an ra'a ba'adu ahbari bani isra'ila ibn lahu wanda ga cikin malamai manyan malaman banu isra'ila ya ga ɗansa yana zungurar wata mace alhalin ba matarsa ba ce yana tsikarinta ya kamata lokacin da ya ga wannan hankalinsa ya tashi domin ya ga wata alama ta baɗala wata alama ta saban Allah a fili to amma maimakon ya nuna fushinsa akan abin da ya gani na baɗala da saban Allah sai ya ce mahalan ya bunai bi a hankali mana ya ɗana wato sai amfani da harshe mai taushi yayin da kuma abin da aka yi babban laifi ne ki mahalan ya bunai ya abi a hankali mana dana fasuri al'abu min safi sari dan saririhi wannan ta jawo wannan uba shi wannan babban malamin yahudawa farfadiya ta jefo shi da kan gadansa wato Allah ya tashi jarabarsa farfadiya ta kama shi yana kan gado ya fado fankafa a nuka uku. gadon bayan sai kari wa uski kafin ra'atu matarsa da ciki ta yi bari kila tashin hankalin da ta gani da ciki ta barar da cikin wakila lahu shi kuma aka ce da shi haka za ga ziftali wato Allah ce yanzu abinda za ka nuna na fushi saboda ni kenan wato kamar iya haka fushinka zai kasance saboda ni kawai ka ce din naka mahalan ya bunai bi a hankali mutum da ya saba wa Allah la kunu fi jinsika hadrun abada har abada ba za a samu malami daga cikin jinsinka ba daga zurriyarka wato aka yi masa ukuba daga kansa har ta shafi ma waɗanda za su zo bayansa saboda mai saboda ya nuna fushinsa akan abin da yake saban Allah ne wanda ya dace ya nuna wannan mala ya ce wa khassa subhanahu hadda zina min bainul hududi bi salati khasa'is Allah subhanahu wata'ala ya keɓance haddin zina daga sauran haddudduka na laifuffuka manya da aka ce ana yi wasu haddi to Allah ya keɓance haddin zina da abubuwa uku an keɓance su da an keɓance haddin zina da abubuwa uku A ahaduha alqatlu fihi ashna'ul qatlat kisan da ake yi na mazinaci wanda ya cancanci kisa ya fi kowane kisa muni mun san cewa akwai laifuffukan da ake kisa kamar wanda ya kisa an ce a kashe shi amma kisan da aka ce a yi wa muhsan wanda ya taɓa yin aure ko yake da aure ya yi zina aka kama shi dubu-dubu ko kuma ya yi ikirarin ya yi kisan da aka ce a yi masa rashimu ne shi ne a jefe shi har lahira babu shakka rajimu shine mafi munin kisa ba daidai yake da wanda za a ce a sa takobi a sare kansa ba domin saboda cikin nau'ukan kisa babu wanda ya fi sauki kamar kisa da takobi amma wannan sai aka ce a jefe shi tun yana ihu yana kururuwa har ya daina magana dogon lokacin da za a ɗauka ana masa wannan har ya mutu to kaga cikin haddika da aka ce ana yin ana yi wa wanda ya laifi har ya kai ga kisa to babu wanda kisan sa ya muni kamar kisan wanda ya aka kama shi dubu dumu a cikin harkar zina kuma ya taba yin aure ko yana da aure wa haythu khaffafahu fajama'a fihi bayna al-uqubati 'ala al-badan bil jald wa 'ala al-qalbi bi taghribihi an watnihi sana inda kuma aka sassauta uqubar haddin wato ga wanda bai taɓa yin aure ba za ka kama shi da shaidu yana zina ko ya yi yana yi ko ya yi to inda aka sassauta haddin sai aka hada masa tsakanin hukumar da ta shafi gangar jikinsa da hukumar da ta shafi zuciyarsa wato gangar jikinsa a yi masa bulala masa bulala ɗari sannan kuma da abin da za a sa masa ɓacin rai da damuwa a zuciyarsa shine a a kore shi a raba shi da gari tsawon shekara guda a wancan lokacin aka yi tagrib amma yanzu sai dai a yi ɗauri shi ne a matsayin tagrib shi ne a ɗaure shi shekara guda to kaga ba a bar shi da ukuba ɗaya ba ya ka haɗa masa ukuba har biyu ɗaya ta shafi gangar jiki ɗaya kuma ta shafi damuwa ta zuciya domin yayin da aka raba shi da danginsa da ɗan uwansa da inda ya taso inda ya saba babu shakka wannan wani bacin rai ne da zai zauna cikinsa tsawon shekara guda yana cikinsa to wannan duk yana nuna maka wani wato wani bambanci wajen yin haddi ga wanda yake mazinaci akan sauran haddudduka da aka ce ai saboda me saboda a nuna maka girman illa da take cikin harkar wato cikin zinace zinace abu na biyu shine aksani annahu naha ibadahu an ta'khudhahum bizunati ra'fatun fi dinihi bihaisu tamna'uhum min iqamati al-hadd alaihim Allah subhanahu wata'ala ya hana bayansa su tausaya wa mazinata wajen yin zartar musu da hukuncinsa bihaisu tamna'uhum wannan tausayi ya hana su min iqamati al-hadd alaihim yi musu haddi ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ce azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wala ta'khudhukum bihima ra'fatun la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah kada ku kuskura tausayi ya kama ku tausayin su ya kama ku fi dinillahi wajen zartar da hukuncin Allah aka ce kada a tausaya musu wajen zartar da hukuncin Allah fa innahu subhanahu min ra'fatihi wa rahmatihi bihim shara'a hadhihi al'uqubata fa huwa arhamu minkum kamar Allah yana ce mana ne shi fa ubangiji subhanahu wata'ala ya fi mu tausayi ya fi ku tausayi to da kuma daga cikin tausayinsa ne da ramarsa ya shar'anta musu wannan hukubar tausayinsa da rahamarsa ba su hana shi ya yi wasu wannan hukuncin ba ya shar'anta wannan hukuncin ba ku kuma dan menene za ku yi da'awar tausayi wajen tsayar musu da hukuncin Allah fa innahu subhanahu min rahmatihi min ra'fatihi wa rahmatihi bihim shara'a hadhihi al-uquba daga cikin rahamarsa ubangiji ya shar'anta wannan hukuma fa huwa arhamu minkum ya fi ku tausayi Allah ya fi bayansa tausayi ba ma za a hada ba wallahu arhamu bi ibadi min hadhihi bi waladiha kamar da annabi yake cewa nabi ya ga wata mata cikin bayi aka kamo su a wajen yaki babu abin da ya mai irin ta ga ta dauki danta ta kula da shi kawai abin ya same shi kowa yana ta kansa amma ita ta yaran ta take Allah annabi ya ce tabbas Allah ya fi tausayin bayansa sama da yadda wannan mata ke tausayin ɗanta ka tausayin da ubangiji su subhanahu wata'ala yake yi ga bayansa bai da iyaka wa rahmatu wa rahmatu wa rahmati wasi'at kulli shay wasi'at kulli shay'in rahmatan wa ilma ramar Allah ta game ko ina ta yarwaci komai ta yarwaci kowa ma da wannan yalwatacciyar rahama buɗaɗɗiyar rahama da hana ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta yin wannan hukuma ga wanda yake mazinaci ba walam tamna'hu rahmatuhu min amrihi bi hadhihi al-uquba rahama sabata hada shi yayi umarni ayi wannan ukuba ba fala yamna'kum antum ma yaqumu bi qulubikum min ar-ra'fati min iqamati amri saboda haka kada abinda kuke ji a ranku na tausayi ko kuma ya hana ku tsayar da umarninsa mala yace wa hadha wa in kana amman fi sa'ir al-hudud wannan wannan umarni na cewa kada a tausaya wajen tsayar da haddi duk da ce kasancewar ba ya takaita ba ne kan haddin zina kadai duk wani haddi bai halatta a tausaya wajen tsayar da shi ba wato tausayi ya hana a tsayar da wannan haddin ba walakin zukira fi haƙƙina kafa amma sai ya kasance a duk sauran hudud da aka ambata ba a ambaci wannan ba sai a haddin zina shine anan shine kawai aka ce la ta'khudhukum bihi ma rahmatun fi dinillah kada tausayi ya kama da aka zo maganar haddin zina da shiddatil hajati ila saboda ana da buƙatar buƙatar ambace shi nan. فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر saboda ɗabi'ar mutane ba sa jin kaushin zuciya da tsana ga mazinaci kamar yadda suke yi wa mabarawo ko kuma wanda ya yi wani kasafi ko ne shagiya wato tausaya wanda suke yi wa mazinaci ba ta yi wa barawo ta, za a ga in aka ce ga barawo kafin ba a tabbatar da laifinsa wasu sun ɗan hukunci a kansa tun ka ba ma a tabbatar da ya yi satan bai satan bakariya ne kazafi ne menene da an ce barawo shi tunaninsa ai aka kwana biyu in ba a yi maganinsa ba shi ma zai so ya taɓa nashi sai ganin da na ɗau mataki a kansa a wani a nuna wani a ce gashi can mazinaci ne yana ma tutiya da haka in ya zauna cikin abokansa ma alfahari yake yi da ci ya yi kaza ya yi kaza ya kaza sai gaba ana tafawa da shi ana kyalkyalewa da dariya da shi ana ana da shi ana gayyatar sa ɗaurin aure ana gayyatar sa. ba a damuwa da amma barawo ne ka gayyace shi ɗaura aurenka ka gayyace shi ba saboda haka mutane sun fi tausaya sun ba su tsananin da suke da shi akan sauran mutanen da aka ce ai wa haddi barawo aka sami shi a ce a yanke masa hannu wanda ya sha ya yi ƙazafi ya mutum ƙazafi a ce a yi masa bulala ta bani haka na wanda ya sha giya shi ma ana masa haddi na wanda ya sha giya ba ba ba a yi maganar a tausaya musu ba saboda dama mutane ba su tausaya musu ba amma shi mazalaci ba a cika tsananta masa ba to sai aka ci to shi fa ne ya kamata ka tausayawa فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم, ترحم غيره من أرباب الجرائم والواقع شاهد بذلك قال يتي زكاة متاني سنة توسيا ومزناتي في يد سكي توسيا وصورا masu sauran laifuffuka ce kuma abinda muke gani ko ake gani yana tabbatar da haka fanuhu an ta'khudhahum hadhihi hadhihi ar-ra'fa wa tahmilahum ala ta'til haddillah saboda haka sai aka hada mutane kada wannan tausayi ya sa su su dakatar da haddin ubangiji su kizartar da shi sai mala ya ce wa sababu hazihin rahma ci me yasa mutane suke tausaya wa mazinaci daga shi laifinsa ba kankani ba ga irin mummunan kisan da aka ce a yi masa ko mummunar uban da aka ce a yi masa ko da bata kisa ba amma ko me yasa mutane suke tausaya masa shine mala yace sababin da yasa mutane suke masa wannan tausayi anna hadha dhanbun yaqa'u min al-ashraf wal awsat wal arzal shi wannan zunubi na zina yana faruwa daga zai faru a tsakanin manyan mutane da masu rufin asiri tsakatsaki da kaskantattu wato ana iya samun shi a cikin kowane aji rukuni na mutane cikin manyan mutane waɗanda ake ganin masu daraja ne sai a samu wannan a cikinsu a cikin mutanen da ake ganin tsakatsaki ne sai a samu wannan a cikinsu akwai kaskantattun mutane da ba ake ganin su ba kowa ba ne su ma za a samu wannan a cikinsu ma'ana kowane rukuni na al'umma duk matsayinsa za a iya samun masu irin wannan aika-aika a ciki saboda ka tun da akwai shi a ko'ina to sai zama da mutane suna tausayawa ba wanda yake yin wannan aiki wa fi nufusi aqwa dawa'i ilai sannan abubuwan da suke jawo wa fada zina suna da karfi a tare da dan adam sha'awar da Allah ya gina masa jiki da ita tana da karfi to wanda yasa idan ya auka ciki sai a tausaya masa wal mushariku fihi kafir sannan wanda suke tarayya cikin irin wannan laifin suna da yawa wato suna da yawa ila yawan mazinata ya fi yawan barayi mazinata sun fi barayi yawa eh. a don ba duka ba duka mazinaci ba ne barawo amma da yawa wanda suke barayi manya-manyan barayi da mazinata ne sau kaga mazinata za su fi yawa za a same su ana a same su a can wa aksaru asbabihi al-ishq kuma mafi yawan abin da ke jawo shi tsananin bege wal qulubu majbulatun ala rahmatil ashiqi kuma zukata an gina ta an kera zukata akan wato an halicci zukata akan tausaya ma wanda yake mai wanda ya kamu da ciwon ciwon ciwon so ciwon soyayya ciwon bege wa kathirun minan nasi ya'uddu musa'adatahu ta'atan wa qurba wasu ba suna ga taimaka masa biyayya ce ga Allah neman kusanci ne ga Allah ban sani ba a lokacin su can ana tausayawa mai bege amma yanzu ba na jin wani mai bege dan kana wani begen mutane za su tausayin ka a watakila a can a a su wanda irin wannan ciwon soyayyar ya kama shi wanda wani ma har zai zautu kamar kamar ma yana ne rasa hankalinsa za ga ana tausayinsa musamman idan abin da yake so ya rasa amma ina ga yadda yanzu rayuwa ta yi faɗi ina ruwan wani da shi ba zai faɗa rijiya je faɗa <laughs> ku sake shi ya faɗa ce a ko ba yanzu ba zan faɗa ce <laughs> wa in kanata suratul ma'ashukatu muharramatan alai ko da abin da zai so din haramun ne gare shi ya so shi so matar wani haramun ne so matar wani to amma a dadin sai in ya famu da irin wannan sai a rika tausaya masa wala yustankaru ha wala yustankaru hadha al-amr wannan abu ya zan ba abu ne da za a rika ganin baya da kyau ba ba abu ne za a ganin ganin shi mummuna ba wa huwa mustaqirun inda ma sha Allahu min ashbahil an'am abu ne wanda cikin mutanen da suke kama da dabbobi su ta kama da dabbobi abu ne da yake tabbatacce a cikinsu wala kad hukiya lana min zalika shay'un kathirun aktharuhu an naqisi al-uqul yace mun samu labarurruka da yawa irin wannan amma yawancin sa ana samun su daga mutanen da suke marasa cikakken hankali kal khuddami wa nisa kamar bayi da kuma mata su aka fi samun irin wannan a tare da su za mu tsaya a nan sai bayan an yi kiran sallah insha Allah za mu ci gaba وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته